أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من أن يمتشين الجمعة بقي دوتا رجب hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 sun ɗiba bakwai bane takwas ne yau a kuma kun yi shiru takwas ga wata na rage muku kwanaki ko yana ƙara muku ne takwas ne yau ba juma'a shi ne ɗaya ga wata ba kuma yau juma'a kaga takwas ke wanda daidai goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin 2022 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma muna nan a sura ta biyu suratul baqara kuma za mu tashi a aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta goma sha uku fadin Allah ta'ala wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun ma'ana su munafikai idan aka ce musu kada su yi banna a bayan ƙasa qalu sai ka ji sun ce inna ma nahnu muslimun ai mu jara muke ne jara muke yi ba banna muke yi ba Allah ce ala innahum muslimun ku saura su din ai su ne masu banna walakin la yash'urun sai su ba su ji a jikin su cewa suna banna ne wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan kace musu su yi imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani suka ba da gaskiya qalu sai ka ji suna cewa anu'minu kama amana sufaha mu kuke so mu imani kamar yadda wawaye suka yi imani bai sahabbai ne wawaye imani da manzo Allah da suka yi kawai wawanci ne sai yasa kuna so mu mu irin nasu ne Allah ta'ala ya ce ala ku saurara innahum humus sufaha usudun sune wawaye sune dolaye an gane ko walakin la ya'lamun amma ba su haka ba to wannan sune ayoyin da muka karanta sharhin kalmomin wannan ayatul mu'ayyad malam yace alfasa fil ardi anna a bayan ƙasa da suke yi ma'anarta shine yace al-kufr wa ma'asi fiha shine kafirci da aikata sabo iri iri kisan kai zubar da jina ne fyaɗe wa 'yan mata da ma matan aure ɗanihin wato sace-sace da ƙwace garkuwa da mutane duk wannan ƙanna ne a bayan ƙasa sannan inda suke cewa ai na hannu musulmi na ɗin nan da islaha fil ardi mai ake nufi da shi gyara a bayan ƙasa shine ya kunu bil iman ana yin gyara a bayan ƙasa ne ta hanyar imani ta hanyar imani imanin ma a sahih imani na gaskiya wala amalu salih da aikin kwarai domin ababe ne guda biyu suke tafiya ɗan juma ne da ɗan jimmai an gane ɗan juma da ɗan jimmai ko kamar yan biyu ne kawai inda aka samu hasan sai an samu husaini misali wato da aiki na kwarai da imani da inda imani yake a gaba shi da aikin kwarai sai imanin ya amfani idan aka aikin kwarai ba imani aikin banza ke dole ne sai an hana su guda saboda haka sai a yi imani a aikin kwarai wa tarku shirki wal ma'asi da barin shirka da saban Allah a bar su wannan shi ake cewa gyara a bayan ƙasa in dai ni na zama haka kai ma ka zama haka shi ma ya zama kowa ita ma haka to za ga ƙasa ta gyaru kowa yana da imani kowa yana aikin ƙwarai yana aikin kirki sai ka to alkhairi ya yaɗa bayan ƙasa ana fahimta malam ya ce la yash'urun me ake nufi da la yash'urun da Allah ya ce su ɗin ai su ne masu ɗanna a bayan ƙasa amma ba su sani ba yace ai la yadruna wala ba su sani ba su ma san suna yin wannan bannan ba san cewa su ne masu banna ba ka san wani babban aji a ce ka dauka kana gyara amma baka san banna kake ba ai aji ne babba Allah ya kare mu wawaye asubaha me ake nufi da su da suka ce ai su ne wai kuna so mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani har Allah ya ce musu su ne wawaye to wawayen me ake nufi da su wala ya ce asubaha jam'u safi wato jam'i ne na nawawa an fahimta shine wato singular din shine safi wawa an fahimta shi kuma wato jam'in plural din shine wa wato sufaha ina fata ana fahimta safi wawa malohu ko gaba ta wane malohu a ba olodo ba malohu da hausa eh tana ta haka dol ko eh, malohu eh duka dai zama eh, bali wawa mara hankali irin dolo Allah kyauta duk kowane yare kalli sunan wawa din da dolan sai da bai da dadi ma Allah ya kare Allah ya ce to shi ne ma'anansa da ake nufi da shi to sai ce ana nufin kafiful aqli wanda yake da karancin hankali ba bai da hankalin bane amma hankalinsa ya yi kaɗa la yuhsinu tasarrufa wa tadbir bai iya sarrufi ba Da iya magana mai kyau koyi abubuwan da ce, ba iya kasuwanci da shi ba iya mu'amala da shi ina fata ana fahimta ma'anar ayat ma'anar ayoyin nan da muka karanta malam ya ce yukhbiru ta'ala anil munafiqina wannan ma'anar ayan kamar tafsirin ke ne yake mana yace Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa yana ba mu labarin munafikai cewa annahum idza qala lahum ahadul mu'minina su munafikai fa idan wani cikin mummune yayi musu magana yace musu la tufsidu fil ardi karfi banna a bayan kasa wani irin banna banna ta hanyar yin munafunci shine bin nifaq kar ku zama munafikai an gano wannan ko shi asali na ɓanna shi ne sanya abin da yake mai amfani ya koma cuta ina fata ana fahimta zama mai cuta kamar abinci a ɓata shi a sami guba kaga asalin abinci mai amfani ne wani ya zo ya sami guba a cikin shi ga zama ɓanna a bayan ƙasa da makamacin irin wannan maganin tari ne a ce a sha ko na mura sai mutum ya mai da shi kayan baki ana fahimta yawa sannan wa muwalatul yahudi da yadda suke jibintan yahudawa banna ne a bayan kasa wal kafirina da kuma kafirai sai ka ji idan munafikan nan su mummune sun fada musu wannan bala yace raddu alaihi sai su ba mu'minin amsa qa'ilina suna masu ce masa inna ma nahnu ai mu dinnan da ka gani muslihuna ai mu masu gyara ne ba masu banna bane mu masu gyara ne an gane wannan ku wannan kalmar musulihun an gane wannan ku suna nuna cewa ai su din masu kawo ci gaba ne a bayan kasa ba masu ɓata kasa ba fi za'amihim wanda ta a ƙirƙirarin da suke suna ƙirari da babban lafazin za'am suna ƙirƙira ne abinda babu tabbata a kai wanda bincike ne zai tabbatar ko yau da gobe tabbatar da gaskiya abinda gaba abinda kwata-kwata ba a cikin tabbata aka yi so a ce mai ikirari a ce yanzu ɗomi yana ikirari ta gaba a yadda da abin ba ke gai kamar yadda mushrikan larabawa ƙuraishawa suka da suka samu abubakar suka ce hallaka fi sahibika kaji abokinka wa abokinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce masa yanzu yaz'umu yana ikirarin cewa annahu zahaba bihin laila ila baitul maqdis ثم أرد به إلى السماء ثم عاد من ليلته wai sai suka cewa abubakar ya zuwa annabi yana za'a yana ikirarin wa an yi tafiya da shi cikin dare zuwa baitul maqdis kuma aka wuce da shi sama kuma aka dawo da shi kafin gari ya sai abubakar ya tambaye sai ce awa qala zalika kun tabbatar annabi ya faɗi haka suka ce na'am qala zalika kai ya faɗa ba irin so suke sai kawai to ayin ya faɗan kawai to kama abubakar ya ma ɓata da shi shi ma ka irin ya ce ƙarya yake abubakar ya ce la in ƙala zalika la qad sadaka in ya faɗa haka tabbas kun tabbata dai ya faɗa ko to gaskiya ba <laughs> kai kika ce a tusaddiqu annahu kana kaza kaza za a jamka tashi haka Ya ce to ai wannan ne sauki ne wannan tafiyar zuwa baitul maqdis tafiyan wata daya dawowa wata daya aina sun san yana faruwa kana yin haka a je baitul maqdis a labarin sama da ba musamman yake faruwa ba yana kama mana na yadda da shi balle wannan abin da na san ana yi kamar kai da kai zai ce maka ne kafin jirgin sama yana tashi a yi rama kafin jirgin sama yana tashi kaga a in za ka faɗa mun wannan ba ra bane labarin sama da na zo da shi wanda maka san ba me ba na zo na yadda da shi to ai wanda ka faɗa mun dama na san haka zai iya faruwa shi ya kamata in yadda da shi shi abin da abokan ya ba su ya yake a, ah, wanda yake kamun mun labarin sirri na sama in ji kuma in yadda to ina ga wannan abin da dama na san yana faruwa eh ana tafiya cikin dare ana kai tafiya cikin kwana wata hudu kwana cikin zuwa da dawa amma wata duba yanzu ci gaba wannan a cikin awanni ka shi kasar da zaka ci haka wannan duwa a awanni na a wannan waya tafiyar da ita da ita waya dama wannan duk technology ne amma tafiyar tafiya ce za ta yi wata ɗaya tana tafiya a rakumi a gaba kafin ka isa da za ka sannan in ka tashi dawa sai ka yi wata ɗaya ka cinye kwana sassin za ka zuwa da dawa to yanzu idan ka tashi daga kai wato Allah ma shi ke yi gwazawa wato za mu ne faɗo mu a rai yanzu nan ina wannan magana wato yadda Allah ya canza duniyar ma gaba ki ɗayanta yanzu ka kalli maka tazararta da jidda duka duka ya wuce kilomita hamsin ba kilomita arba'in da wani abu eh biyar ko to daga jidda fa daga jidda idan ka tsaya a hakan wani wuri ne gaban tekun bahar maliya an kana hango cikin mitar da filistin daga wannan gurin can can amma dai ba za ka yi tantancewa inda bincike ne zai iya gane nisan faɗin tekun bahar maliya da ke da kane to ta ina ake bi a cikin ƙasa a wancan lokacin amma ina ga maka wata ɗaya ake haka ta ma'aikatan tarihi na karkata amma yanzu ka tashi daga airport na jidda ko awa ɗaya ka yi yawa za ka sauka a filistin na ga maka ka duba ka yadda ci da wani na ga maka ka san ko ba karamin ci gaba Allah ya kawo mutane Allah ka gani Allah ya kara mana imani da Allah kuma duk wayannan abubuwan da Allah ke bada ilimi ake yin su wallahi duk abin da zai kara saka sakankance idan har ka kalli jirgi ka san akwai wanda ya shi to akwai wanda ya halicci wanda ya jirgi ba ku gane ba Allah <laughs> na gaskiya ne haka ne ai wannan babu shakka ba ko duk wanda ya shiga jirgi ya ce kamar ya shiga kabari wallahi mala haka ne kwarai da gaske mana Allah ne ke rike da shi wallahi mala a kan wakan lau

ok ito bala sai a kisa su a ba a to ya zai yi shi ba boda da su balle ma san ya shiga ba Subhanallah. wala haka ne ina yin halitta ne kowa da da dabi'a shi wani bai so tsakani da Allah kuma za ka tabbatar da haka inda dai kai tafiya a cikin jirgi za ka gani wallahi wani ma yanayin yadda yake yi zai baka tausayi zai baka dariya ko ba da wani rabi ga dariya ga tausayi da a lokaci guda a kar masala kana cikin matsorata kenan irin kana ta salati kana ta salati ne ko sauka ko ko gangarawa Allah ya tsare mu kaga wannan ni'imomin Allah suna da yawa kuma wannan zai fassara maka ma'anar wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya halitta muku dawaki da ainihin wato alfadarai da jakuna don ku hau kansu don ku yi ado sannan kuma Allah zai halitta abinda ba ku sani ba kalli jiragen ruwa kalli jirgin sama da mai sauka a shi kan jirgin yana tsaya ya ta sama cik yadda kaga tsuntsu da yana yi komai jirgi haka Allah ya sa masa yana yi Allah ya ce awalam yaro ila tsairi musakkaratin fi jawi sama'i ma kunna illa Allah ku ganin tsuntsaye yadda suke gasa nan a hore a sararin samaniya babu wanda yake juya su yake sarrafa su sai Allah jirgi sai ya tsaya cik haka ba tafiya yake ba komai yake ba ya tsaya cik a tsaye da kayan da lodin da mutanen da kowa ko bai ruguzo ba wasan waye rike shi Allah aka zaga tsuntsu ya tsaya shi ma duka wallahi Allah ne ke wannan kuma yana so baka wani atamin ka kalla da Allah ta'ala ya ce was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard duk jirgi galibin duk tafiyar da zaka yi sai ka wuce sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard ana wuce shi ka fahimta a ka'ida ma shine hatta ko domestic flight ne yana wuce sahabil musakhkhari balantana international ko to idan ka kalli sahab din nan za ka ga ayar qur'ani mirara Abin da Allah yake ga maka kalle ka ka wundo ka kalli da mutakhil bayna as-sama'i wal ardi ba kafa sai kuma ba Ba ta ba Allah ya aje su sannan wani abu na aya da shi kuma zaka kalle shi a shi kan shi jirgin lokacin da yake tashin da sanda zai sauka a jikin injin ɗinsa da ke kan fuka-fukansa kaga da yake bude shi kamar wani numfashi ne yake yana toshe can yana bude nan wanda in wannan abin da za a samu ɗaya makale kisa aka rubuta lo eh za ga yana bude yawan yana haske yana rufewa yana wani fifita kuma haka a jikin ba wai wannan sandan ko wasu kanana a jiki suna tsawon nan wallahi wala dole ka sani da dole ka miƙa ma Allah amara ka kauka Allah shi ne Allah ka gani kuma yadda ya faɗa in Allah ya so kawai shi kenan kun tashi kabarin ku kenan Allah shi kenan in ya ga dawa ya wurza ku daji kawai da za ku faɗo dabbobi su cinye ko kuma ma za a ganku ko ku faɗa ruwa ta Allah na yi amma ga cikin rahamar Allah an hau lafiya an sauka lafiya ina fata ana fahimta shi yasa babu jirgin da kake jin daɗin hawan shi irin na musulmi ko jirgin saudiya ko na masar ko na wasu ƙasashen larawa da dai za ka hau ka ji an yi du'a sama sai ka ɗan samu ɗan natsuwa natsuwa ina ba ta ana fahimta za ka ji an yi addu'a wanda kuma za ka ɗan ji natsuwa ne a zuciyarka Allah ya mu gama lafiya to Allah madaukin sarki ya gaya mana cewa munafikan nan haka suke yi kamar yadda malam ya bayyana cewa za su ce maka su ɗin ai suna gyara ne an fahimta shi sa ce fi za'ami fa abdala Allah ta'ala hadha za'ami sai Allah ya bata wannan ikrarin da suke yi na cewa su gyara suke yi wa qarrara annahum hum wahdahum al Allah ya tabbatar da su din dai kadai da suke faɗin wannan magana wai su masu gyara ne to su ne mabannata su ne mabannata la ko la bil ba waɗanda suke cin karo da su cikin mummune bane masu ba. su ɗin su ne mabannata da an gane ko malai ce illa annahum alamu da zalika sai dai su ɗin ba su san hakan ba listina kufri ala qulubihim saboda kafirci ya riga ya mamaye zukatan ya ɗaukaku akan zukatan ya mamaye gaba daya abbas iya gane su ɗin suna kan bata kama akbara ta'ala anhum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da su bi annahum idza qala lahum ahadul mu'minina cewa idan wani mummune ya faɗa musu cewa usduqu fi imanikum ku yi gaskiya cikin imanin kuma da ku bayan Allah wa aminu imana fulani ku yi imani mana irin imanin da wani yi? wa fulanin da wani duk sun yi imani da manzon Allah Mislu abdullahi ibn salam kamar abdullahi ibn salam da yahudan nan da ya musulunta musuluncin sai yayi kyau ku yi imani irin nasa mana raddu sai ka sun ba da amsa qa'idun sirka cewa anu'minu a so kake mi imani imanin sufaha irin imanin wawaye dolaye je sahabban manzon Allah su ne wawaye dolaye da suke wannan imani da manzon Allah ne annabawa sun sha gogoro gwagwarmaya fa ka gani su kansu annabawa akwai wanda suka gaya mutanen suke ga annabi shi abu suka ce ai waɗanda suka yi imani da kai ma sun yi ne baliyar ra'ayi ko irin abu ya zo maka ne sai kai yadda da abin ba tare da kai shawara ba kai tunani ba kawai suka bi ka su ma ka ji ba <laughs> Allah ya kyauta suke gaya musu wannan wai la rushda lahum irin wawayen nan da suka yi imani da shi wanda ba su da hankali shine rushud ba su mallaki hankalin kansu ba wala basira ba su da ilimi ne basira an gane wannan ko faraddallahu ta'ala alaihim sai Allah ya mayar musu da amsan da'awahum wanda ikirarin da suke yi wa athbata safha Allah ya tabbatar musu da dolanci su ne dolaye su ne wawaye an fahimta wannan ita ce sunna ta Allah duk wanda ya ci karo da addinin Allah da mummune sai Allah mai raddi da irin abin da ya mummuna munafikan nan da ake magana da suka zo majalisun manzon Allah suka ce na innaka la rasulullah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah mun shaida ai kai manzon Allah Allah ya san ƙarya suke yi sai ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la sadibun wallahi magariyata to anan ma sai Allah ya tabbatar musu da wannan dolancin wa nafahu alal mu'minina sadiqin Allah ya kore wawanci da dolanci ga mummunai masu gaskiya wa wasafahum bil jahli Allah ya siffanta su munafikan da jahilci wa adamul ilmi da rashin ilimi domin ya ce ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamuna ba su da ilimi ma balle su gane ka gani Allah kenan wanda yake kare waliyin shi yasa a wani hadisi annabi yake Allah na ce man adali waliyan ko duk wanda ya kiyayya ya fito na fito da waliyina masoyina Allah ce da kad azantuhu bil harb da ba shi ne zo fito in shirin yaki tsakani na zai ce na za a kwa bare cewa sai Allah shi ke kare mu ne inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah yana kare yana ba da kariya ga waɗanda suke mummunai kuma Allah mai iko ne akan ya taimake su min hidayatil ayat daga cikin abin da wannan ayoyi suke karantar da mu na farko zammul ada al-kadhib zammul iddia ne zammul iddia al-kadhib wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqin zargin ikrari na ƙarya da ikrarin ƙarya suke ne. su ne mummunai su masu gyara ne a wannan ƙarya ne sai ayoyin suka zargi yin wannan aikin saboda galibin wannan aikin siffa ce ta munafi ba a san munafi ya zama yana irin wannan ina fata muna fahimta in za ku tuna a darasin da ya gabata kaga Allah ya faɗi dalili ce a cikin zukatansu akwai cuta fi yin mara, ko dala ce fa fazalahum Allahu marad mun ce muku malamai sun ce marad din ana nufin shakkun wa nifaq ko kwanto da munafunci shine cutar dake zukatansu to munafiki haka yake ba ka taba raba munafiki duk munafiki makaryaci ne duk makaryaci munafiki ne a rike wannan Allah ya tsare mu <laughs> kaga abin akwai akwai matsala kawai dai ka ce kila munafunci da yi karfi ba ko wani bangare ne ko kaza tunda yana da grade by grade ne amma dai yana da wannan sifar ta munafunci Allah ya kare mu na biyu al-islahu fil ardi gyara a bayan ƙasa malam ya ce ya kunu bil amali bi ta'atin lahi wa rasulihi yana yana aukuwa ne kadai da yin aikin kwarai da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ifsadu fiha anna kuwa a bayan ƙasa ya kunu bi ma'asiyati lahi wa rasulihi yana faruwa ne da saban Allah da manzon sa saba ma Allah saba manzon sa wannan shine saban Allah lauku al'amiluna bil fasadi fil ardi na da'iman islahihim bi Annahun islah masu tsanna a bayan ƙasa ko da wani lokaci za ka ji suna yin tabbata wato wai suna kare abinda suke yi da cewa ai su gyara suke haka ka ji suna ba ya ce walaita mai islah wai su ba ɓanna suke ba gyara suke kawo amma ko ɓanna ne Allah ya kyauta daga nan sai aya ta wato goma sha hudu zuwa aya ta goma sha shi Allah ya ci gaba da cewa wa idza da dina amanu idan suka hadu da mummunai su munafikan Alu sai ka sun ce Aman kai mu mummune ne mun yi imani amma wa ida kalau ila shayatin in suka koma wajen shaidanu yan uwansu yahudawan nan munafikai an fahimta Alu sai ka suna ce musu inna ma na hannu mustahajjuna ya ce musu me yasa za ku zo wurin mu bayan kun je son ku yi imani da ne sai kai ku ga da zo izgilanci muke musu ai muna tare da ku inna ma na hannu mustahajjuna Allah ce Allahu yastahabi bihim to su ma Allah yana musu izgilanci an gane ku su ma Allah na musu izgilanci wa yamudduhum fi tughyani Allah yana karfafa su a cikin kan da wanda suke yin jira dan damƙar su amma nan guri ina so mu gane Allah baya izgilanci mana irin abin da suka yi ne Allah ya musu raddi da irin maganar amma Allah baya yin su a basu a musu talala ci gaba da banna to shi ne abin da Allah ya musu wa ya yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna suna cikin imuwa kaga shi sai aka ce aka ce la ya'lamuna baya kuma aka ce la yash'uruna ba san ma jike kamar jabacin malam yanzu kaga wannan da ya shagiya ya san ya shiga birnin ma ba hankali to ba aka bane kuma bai san ke yake ba duk wanda ya sha abun maye yana gusan masa da hankali ya zo ya lullube sun ce yukhamirul aqla mukhamara shine fa kaga yanzu ka ko kwai a fari bane kwai sai ka zo ka shafe shi da bakin fenti ko ka gaba ɗaya ka lullube farin haka giya take ba kwakwalwan wanda ya sha ta haka taba take yi haka wiwi take yi haka tofolin haka coplin haka inzolin duk wani lin lin lin nan inda aka sha shi haka yake ba mutum hankalin mutum yanzu hankali da bude ta ba ma tana kawo tana sama ne sosai ma ta wiwi da ta da ta da ta sigari duk tana sa mai ai sabo suke yi masu shan in suka saba kawai sai su zama su zama addicted sai zama kawai kamar mun bata musu komai amma tana da illa side effect ɗinta tana yin wannan abu

haba eh da rotman ne suke shan lofe ko suke amfani da lofe sai a zuba wani abu ai a'udhu billahi warin fatar jaki Allah ya keta Allah ya keta kaga tana hankali kuma tana sa mutum ne ita giya shi ne Allah ta'ala da ya bada labarin giya ta aljanna wadda zamu sha insha Allah Allah ce la ha ghaulun wala an anha yadhifun ba ta sa maye ba sa tinkele a duniya mutum ya sha za ka ji hawa ka ake mai yayi mariza ya sha ko ba ka wani ya fitsari a wurin ya bayan gida a inda yake je gijima matarsa ya ma kashe ya yi kisan kai duk da ma san yayi saboda bai da hankali kwanakin baya lokacin da dadewa 2000 uh, zai zama kamar 2012 ko farko-farkon 13 haka na yi wata tafiya na zai abuja to inda na sofa gidan wasu abokanai na ne ɗakin su wallahi wata mata ya muraci tana shan wani irin whisky mai tsada ma whisky tana sha tana kuka saboda zafin ta kawai amma sai ta ci bala'i sai ka tura ka a ah, to wai kuma irin kawai koranta ne ya baci ko me ya faru ko kan fa ba wai na abin da ya dace ah, ita ce giyar da take sa ya take hawaye amma sai ko sai ah, ina ta mai ce inna lillahi wa inna ilaihi mace ma kai mace irin wannan ubangiji a wuzi ne inna lillahi wa inna ilaihi eh ga mata haka kalza wasu eh suka ce ma wannan mata ai kaza kaza nan shi Allah ya kyauta kafirci bai yi ba mara Allah ya tsare mu dole mu gode ma Allah da imani wallahi to ne Allah maɗaukin sarki ya baka a cikin imuwa sai Allah ce irin wa'annan munafikan ulaika alladhina ishtaraw ad lalata bil Su ne waɗanda suka siya bata da shari'a kun gane wannan hausa sun siya bata da shirya yaya mana sun ba da shiriya sai aka ba su bata su shi ta suka siya sun mika shirya su da ya kamata a ce sun yi ta sun same ta suka karɓo mata ishtarawu dalalata da mai suka sai dalalata bil huda shi shine a saman da suka bada shiriya shine kuɗi muqabil din a basu ne bata ne wakon a ce shirya suka siya suka bayar da bata Allah ya fitar da su minin zulumati ilan nuri a su yanzu minin nuri ne ilan zulumati haka suke Ishtarau, dalalata bil huda sai Allah ce to wannan kasuwancin da suka yi na saye da na siyan bata su mika shari'a fa ma rabi hat tijaratu wallahi kasuwancin su bai riba sun yi hasara wa ma kanu mutadina su din ba masu shiriwa bane saboda sun bauɗe malam ai kamar mutum ne malam ya rika neman namiji dan uwansa aikin luwadi din nan da ake kaga lokacin da aka ce maka ga halaliya mace da Allah ya halicce ta saboda kai ka taya ka rayuwa ka samu kwanciyar hankali ka samu samu isti'nasi da juna da Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ko ba ka bane to sai ka ga dan adam ɗabi'arsa ta canza yana son namiji dan uwansa yana bibiyarsa daidai yake fa da ka daina jin ƙanshin turare ka rika jin warin shadda ita ce take da daɗi. Kada ta matsala bare da gaske nama soyayye an gyara shi yana kanshi kace ba ka so kana son rababban nama ne wanda yake wari da tsutsa shi bai so haka abin yake kawai shine magana ai eh, akwai hankali a nan gurin babu hankali a wannan gurin masu wajen shekaru a yanzu suna jirgina wannan abin da hanyar samun su lokacin kuma can mutanen Ah. su kai ballar ce kawai su gani suke shi ne jin daɗi kawai ba wai da kuɗi ba su sune daɗi ka gani a ta'atuna dhukurana min al'alami wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum abin su kawai daɗin abin suke ji kawai kawai Allah ya yi su su ne waɗanda za su zama cikin makamashin wuta Allah ya tsare kawai shi amma ko su kansa waɗannan na yanzu da suke ikirarin wai samun arziki wato tsafi ne kawai kwalkizin ne ko shaidanan da suke hulɗa da su su suke sa su riƙe irin wannan sabon saboda sun san Allah ne abinda idan aka yi shi ba alƙarshen ubangiji girgida yake mala'iku ne ba suke tasbihi yake tsayawa shi yasa yake da mafi munin hukunci aka ce ko a kashe mutum nan take wasu ka ce a ƙona shi ne ransa za a ƙona mutum dole hukuncin luwaɗi ne wasu kuma suka ce ana hawa gini ne ko tsauni mafi tsawo a jeho su daga sama sannan a biyo su da ruwan duwatsu kamar yadda aka yi mutanen annabi lutu an gane ko waje Allah aliyaha hawa an ƙarna alaihim sija hijaratan min sijilin mambut wannan ne mai sauki a cikin wannan kuma hukunci mai sauki Allah ya tsare mu to sharhin kalmomin wannan aya malam ya yace shakil kalimat muna da lokaci yawa ce laqulun nan da yace wa idza laqul ladina amanu kun tuna yace abinda ake nufi da al-liqa wal mulaqa haduwa din da ake nufi shine al-muwajahatu hannu waje wajhin ma da kai fuska da fuska amma da aka cewa gemu da gemu sadu shine mulaƙa idan mumini a idan munafiki wanda ya zo wurin musulmai ya nuna musu shi mumini ne ya je ya haɗu da kafiri munafiki bai yahudi sun haɗu da juna ya ce kai manta da su ai yana musu izgilanci ne kawai kaga sun haɗu ne ya haɗu da shi yake gaya masa haka amanu fa ce al'imani iman abin da ake nufi da imani na shari'a yace at-tasdiqu billahi gaskata Allah wa bi kulli ma ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anillah da kuma gaskata dukkanin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi daga wurin Allah wa ahluhu humul mu'minuna bihaqq Ma abuta wannan wannan mai wannan imanin masu gaggata Allah masu gaggata abin da annabi zo da shi malaita su ne mummune ne gaskiya Allah ya sanya mutu kasu kalau ya ke nufi da kalau ya ce ai kallau bi shay'i imana sun bar wani abu a baya an gane ko sun bar shi a baya mana al-infirad bihi sun keɓanta mana idan kalau sun keɓe daga kala. wani zo mu bane in suka gana daga su sai su khalau ila ne in suka ce banta da shaidanunsu irin su wanda suke yin wannan rashin mutuncin su yahudawa sai su gaya musu wannan shine ma'anan khalau shayatsinihim ne ake nufi mala ce ash-shaytanu kullu ba'idin al-khair shaytan dukkan wanda ya nisanta alheri yawa alheri nisa wannan shi ake cewa shaytani qaribun min ash-sharri wanda ke kusa da sharri yufsid wanda yake banna wala yusrihu baya gyara min insani shin mutum ne au janni ko ko aljani ne wal muradu bihim huna to me ake nufi da shaydanu a wannan ayan yace ana nufin ru'asa'uhum fi sharri wal fasad shugabannin su wajen sharri da banna a bayan kasa su ne shaydanu mustahzi'un lafazin mustahzi'un malam yace al-istihza'u da ake nufi da al-istihza shine al-istighfaf wal istighfar bil mar'i kankan da kankantarwa da mutum kamar da shi banzan bazara haka ake cewa ko irin shi wofi ne kawai kai yofin da shi shi ba kowa ba ne. wannan shi ne istihza wato ai muna yi musu gilanci ne kaf kuma ta kawai mu tare da ku muke ba da su ba tsuguyan da Allah ce wa yadharu fi tsuguyanihim bo Ya ce mu mujawazatul hadd fil amri shi ne kitar haddi wato kitar iyaka na umarnin da aka baka ki ko kuma a ce ka aikata aikata ka aikata wal israfu fihi da kuma ma wuce gona da iri a cikin yin laifin misali ka wuce abin ko ka aikata abin da aka ce kake sannan ka ma yi har hadda banna ina fata muna fahimta kamar zina an ce wala taqrabu zina kar ka zo kusa da zina sai ka zo kusa da zina kai zinan ma kai kaɗe a zinan ma kaɗe ki ba ma tafi sabilillahi ba ko da ba wata bin ba wata sabi da tafi sabilillahi mana ka sa ko da ƙila ita ma masu tana son ka ne ita ba ka haɗin kai kai ma ka ba da haɗin kai kuka yadda da juna kila har da jingama ko ba jingan ma da yadda ta ne kaga ai zaka ce da sauki akan wanda kai karfa karfa yawa na farko ba yawa akwai haɗin kai sosai haka ne wani lokaci ana kama shi in ka zuba asirin farko ya to ba a samu haɗin kai a wurin mata ba ne. ya an fake shi Allah ya kyauta to kaga wannan shine da hal ka kalli su banu isra'ila mana ai sun irin wannan da Allah ya tsine musu ko ila allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu sai ce ya atadu kaga gani wannan barka ta nan. sai Allah ya ce kanu la kana hauna karin falu labi sama kanu ya Allah ya tsare mu kaga ya tabbaba musu tsinuwar Allah shi ne anan malam yake faɗin ma'anarsa ƙetare iyaka da wuce gona da iri an gane wannan ko ama da Allah ce ya ama hun a fahimta ba ya ce ya basu suna cikin ɗimuwa ba kalmar ama wannan ɗimuwar an gane ita malam yake so ya faɗa mana wato toshewar basira ma'ana ta da larabci ke shine amsul basira wata hayyuri fi ra'ayi mutum ya ce? ya zama bai da ra'ayi akan komai ba zai yin wani abu an gane wannan ko fi'ilinsa shine amiha fa huwa amma wa a'amahu wannan dai kalmar larabci ce amma abinda malam ya faɗa a nan gurin sai ce lil qalbi dimuwa da zuciya yace kalama lil basari kamar makanta ne ga idanu da ido ne gululu kana kallon amma bai ganin ko to haka wannan ɗimo wacce ta zuciyar mu da zuciyar amma lahum qulubun ila yafqahuna biha ka fahimta wa azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall Allah ya kare mu sadaka malai yace wato makanta wato ɗimuwa a zuciya kamar makanta ce ga idanu shine adamun ru'ya mai irin wannan matsalar ba zai rika gani ba wa ma yantaju anhu min al-bahim min al-hirati wad-dalal da kuma abin da yake faruwa a sakamakon wannan dimon na rikicewa da bata wanda yake ma abocin haka yake fadawa Allah ya tsare sura da jeran paragraph yanzu nan zamu karanta shi insha Allah duk da naga lokaci yayi ishtaru me yake nufi da shi yace istabdalu bil huda kun ji suka canza shiriya da bata ai tarakul imana sun bar imani wa akhadul kufra suka karbi kafirci tijaratuhum kasuwancin da suka ai a tijara me ake nufi da shi shine daqqu ra'su mali shira'i li shira'i ma yarji'u la yardahu idza ba'u wanda ake nufi da tijara shine ba da uwa kuɗi dan siyan abinda zaka samu riba idan ka ci da shi wal munafiquna huna su munafikai a wannan guri dafa ura asmalihim sun ba da uwa kuɗin su me uwa kuɗin su malam ya ce wa huwal imanu shi imani da suka mika shi li shira'il kufri sai kafirci amilina an yarbahu wai suna sa ran su samu riba in ba da imani sun karɓi kafirci izzan wai dan ɗaukaka wa ginan da wadatuwa fi duniya a nan duniya duk suna ganin za su samu alai ce fafashi sai suka yi hasara walam yarbahu ba su samu riba ba hizbullu sun samu ƙasƙanci ne wa uzzibu aka azabtar da su waftaqaru bi kufrihim suka talauce da kafircin da suka aikata al-mutadi anan mutadi shine ai as-saliku an gane ko wato wanda yake bin hanya ai as-saliku sabilan qasidan tasilu bihi wanda yake bin hanya da za ta bulle da shi an fahimta da Allah ta'ala ya ce wa hum la yahtaduna ala innahum sufa'u ko a ba haka ayat ta jama'a inda yake cewa ulaiikal ladina sharu dalalata bil huda fa waraka sudar wa ma kanu mutadin wato mutadin din ce wani ake nufi da shari'ar shi ne wanda yake bin hanya da za ta bulle da shi hanya mai kyau an gane to su ba haka san karin cewa shine tasiru bihi ma yuridu fi aqrabi waqtin wa hanya da za ta kai ka inda zaka cikin kankanin lokaci wa bila ana'in wa ba tare da wahala ba ba tare da bata ba hanya yace khilafal mutadi an gane ko sabanin mutadi shiryayye wa huwa saliku sabilan ghayra qasidan an gane wanda ba shiryayye ba shine wanda zai ba hanya wadda ba za ta kulle da shi ba fala tasiru bihi ila muradihi hanyar ba za ta kai shi zuwa ga abin da yake so ba hatta ya halika qablan rusul sai kaga ya halaka kafin ya isa inda zai to su idan mutanen haka shi Allah ya tsare mu na imanin abinda makaranta daidai ubangiji ta Allah ya ba mu dada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana darasin mu na gaba insha Allah za mu ji ma'anan ayoyin an fahimta ko za mu ji ma'anan ayoyi insha Allah ta'ala Allah ba sarkin sarki ya mai jagora